Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyu da kuma mita ashirin sai kuma kilohertz dubu a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Za kuma iya kama mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alhera Abdu daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC a shirinmu na la'asar. Da farko ga kanin labaran duniya. Yau 'yan Afirka ta kudu ke zaɓe da ake gani zai jijjiga jam'iyya mai mulki da ta daɗe tana kan karagar mulki. Ɗaukar mako guda da Donald Trump ya yi yana wato jayayya da Kazir da waɗansu musulmi iyayen wani soja da aka kashe a iraki ya sa wato kusoshin jam'iyyar da dama suna fitowa fili suna kushe masa na rasha ta musanta ikirarin 'yan tawayen siriya da kungiyoyin kare hakkin bil'adama suka yi cewa ita take da alhakin kakkaɓo wani jirgi to sai a dakon cikakkun labaran an jima kaɗan a yau uku ga watan agusta jamhuriyar nijar ta cika shekaru 56 da samun 'yancin kai daga turawan faranshi shin mai gwamnati da 'yan ƙasa ke cewa de pouvoir dire que le Niger est parvenu à se faire une place de choix dans le grand conseil. Shugaba Isu Muhammad kenan yana mai cewa ina alfahari da yin nasarar shigar da Niger a sahun kasashen da suka yi fice a duniya a yau. Sai dai masharhanta irin su Maman Sani Adamu na da ja akan waɗannan bayanai. Lokacin jamhuriya ta farko akwai masana'antu barkatai da aka yi. To a kwana tashi yau babu su. Nakasassu suna cikin waɗanda rikicin Boko Haram ya illata a sassa daban-daban na Najeriya. Shin suna samun kulawa su ma a gwamnatance? mutanenmu da su guragu da su makafi rikicin boko haram ma ya safe su sosai a national assembly akwai doka da an kusa eh, tsaye da ita ta zama doka an kusa fasi na kare mutuncinsu na inganta rayuwarsu muna kokari da su to akwai shirinmu na himma wanda bahaushe ya ce ba ta garago amma da farko ga cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da haka ga cikakkun labaran yau laraba yan afirka ta kudu suke zaɓe da ake gani zai jijjiga jam'iyya mai mulki da ta daɗe tana shugabanci a ƙasar jam'iyyar african national congress anc ta mamaye harkokin siyasar ƙasar tun da nelson mandela ya kafa jam'iyyar a shekarar 1994 amma a ƙarƙashin shugabancin jacob zuma cin hanci da rashawa ya dabaibaye jam'iyyar yayin da ake fama da rashin aikin yi da kuma nuna waɗansu wariya ƙarƙashin jagorancinsa. Binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa jam'iyyar Democratic Alliance za ta samu galaba a birane da suka hada da Johannesburg, cibiyar tattalin arzikin ƙasar. Idan jam'iyyar ta samu damar shugabancin yanzu, zai iya buɗe mata kafar ƙara samun kuri'o'i a zaben da za a gudanar cikin shekara ta 2019. zaben cike gurbin da aka gudanar ya haifar da tashe-tashen hankali tsakanin jam'iyyu da kuma kashe-kashe tsakanin 'yan gani kashe ni na jam'iyyar anc da waɗansu 'yan takara hukumar zaɓe da kuma jami'an 'yan sanda sun ce an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana yau da safe inda sama da jami'an 'yan sanda dubu saba'in da suka kare rumfunan zaɓe afirka ta kudu za ta san inda ƙasar ta nufa yayin da ake kirga kuri'u wanda zai ɗauki kwanaki masu tsawo ɗaukar mako guda da donald trump ya yana jayayya da kizir da kuma gazala khan waɗansu musulmi iyayen wani soja da aka kashe a iraki ya sa ƙarin 'yan jam'iyyar republican fitowa fili suna caccakar ɗan takarar wani abin da ke kara nuna irin rashin jituwar da ke tsakanin kusoshin jam'iyyar meg whitman wata fitacciyar jami'ar fasaha da ta nemi gwamnan california amma bata samu ba a shekarar 2012 ta shaidawa jaridar new york times jiya talata cewa za ta goyi baya kuma da jagorancin nemarwa 'yar takarar jam'iyyar ta democrat hillary clinton tallafin kudin yakin neman zaɓe tare da bayyana trump a matsayin marar gaskiya dan majalisar dattijai daga jihar new york da richard hanna ya zama ɗan jam'iyyar republican na farko da ya nuna goyon bayan clinton inda ya ce hankalinsa ya tashi da jin kalaman ɗan takarar jam'iyyar republican ɗin wato donald trump akan iyalan khan waɗannan goyon baya sun zo ne 'yan sa'o'i bayan da shugaban amurka barack obama ya ɗauki matakin ba sabon ba inda shugaban ƙasa mai ci ya kwaɓi ɗan takara shugaban ƙasa inda ya bayyana trump a matsayin wanda bai cancanci zama shugaban amurka ba trump bai yi wata-wata ba ya maida martani ta hanyar twitter inda ya bayyana cewa shugaba obama ya karrama shi da ambatonsa da ya yi ya kuma ƙara da cewa obama bai san abin da yake yi ba tare da bayyana bayyana shi a matsayin shugaban jeka nayika an fara wannan takaddamar ne bayan da khizr khan mahaifin wani sojan amurka da aka kashe a bakin daga ya kushe wa shirin trump na takarar jam'iyyar republican na hana musulmai 'yan kasashen ƙetare shiga amurka kan ya ce da an yi haka da ɗan shi bai shiga aikin soja amurka ba trump ya mai da martani da cewa mahaifiyar sojan ba ta yi magana ba domin ba ta da 'yancin magana to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rasha ta musanta ikirarin da 'yan tawayen siriya da kungiyoyin kare hakkin bil'adama suka yi cewa ita ke da alhakin harin gubar iskar gas da aka kai yau a daidai inda aka harbe jirgin rasha mai saukar angulu a baya bisa ga cewa kafofin sadarwar kasar rasha wani ma'aikacin jin kaya arewa maso gabashin siriya da yaƙi ya ɗaiɗaita ya ce wani jirgi mai saukar angulu ya sako wani iskar gas mai guba a ganin wato kusa da birnin aleppo da aka mamaye akalla mutane talatin galibi mata da ƙananan yara ne iskar gas ɗin ta yi wa illa da ma'aikatan suka ce an zubo da daddare kusa da inda 'yan tawaye suka kakkaɓo wani jirgin rasha mai saukar angulu kawo yanzu dai ba a san irin illar da gubar ta yi ba zuwa jiya talata da yamma akwai rahotanni da ke karo da juna akan wanda ya kai harin 'yan tawaye da ke kokarin kwato birnin aleppo da aka mamaye da kuma da karin gwamnati da suka yi wa birnin ƙawanya suna tsira wa juna hannu da amfani da iskar gas mai guba kawo yanzu dai gwamnatin siriya da ke yakin kwace ikon yankin da 'yan tawaye bata ce komi ba dangane da wannan lamari da masu kula da lamura suka bayyana a matsayin fada mafi muni a cikin watanni da dama Kamfanin sufurin jiragen sama na kasar Dubai Emirates ya ce wani haɗari ya auku a babbar tashar Dubai yau Laraba bayan da jirgin kamfanin ya gamu da matsala lokacin yana sauka. Lamarin ya auku ne da misalin karfe ɗaya na rana agogon kasar ya kuma shafi wani jirgi da ya fito eh, Trivunan Tirapom a kudancin India. Akwai fasinjoji 275 a jirgin kuma an fitar da dukansu lafiya bisa ga cewar gwamnatin Dubai. masu amfani da hanyoyin sadarwar intanet sun nuna hotunan bakin hayaki da ya turnike yana fitowa daga jirgin jami'an kamfanin da kuma na tashar kasa na kasa da kasa ta birnin dubai ba su yi wani karin haske game da lamarin ba tashar kasa da kasa ta dubai ita ce tashar jirgin sama mafi girma a gabas ta tsakiya kuma wadda aka fi samun hada-hadar sufurin jiragen sama a duniya. kawo muku labaran duniya ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington da ke gundumar columbia To a yau uku ga watan nan na Agusta jamhuriyar Nijar ta cika shekaru 56 cir da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Faranshi. Shin mai gwamnati da 'yan ƙasa ke cewa ga wakilin Musulun Barma daga Nijar. Je suis fier aujourd'hui de pouvoir dire que le Niger est parvenu a se faire une place de choix dans le grand concert des nations. Shugaba Isu Muhammadu kenan yana mai cewa ina alfahari da yin nasarar shigar da Nijar a sahun kasashen da suka yi fice a duniya a yau abinda ke fayyace irin ci gaban da aka samu daga 1960 kawo yau kamar yadda ya ce duk da matsalar tsaro da matsalar canjin yanayi da kwaduwar darajar ma'adanai a kasuwannin duniya a baya-bayan nan tattalin arzikin kasar ya samu ci gaba da kashi shida daga cikin ɗari sai dai masharhanta irin su maman sani adamu na da ja akan waɗannan bayanai in ka ɗauki lokacin jamhuriya ta farko akwai masana'antu barkatai da aka yi to a kwana tashi yau babu su in ka fi da haƙar uranium ko kuma haƙar man fetur babu wani abubuwa wanda na sarrafawa yau shekaru hamsin da shida tattalin arzikin ya yi jingina bisa waje bisa ga dama ba mu faye fitar da albarkatu ba sosai eh, a fuskar noma eh, har yanzu ba mu samu matsayi na wadatar da kai da abinci ba eh, da inda duk damuna ba ta yi kyau ba za ka ga mun kira zuwa waje cewar a bamu agaji cewar ƙasar mu tana da gibi na na na, na cimaka to kaga wannan alamomi ne na ƙasashe wanda ba su ci gaba ba sosai ƙasashen da suka bunƙasa ga tattalin arziki wannan tsohon zance ne gare su kakakin jam'iyyar pendes tarayya mai mulki asmana muhammadu na cewa talakawa su ne shaidu a game da ci gaban rayuwar da aka samu a nishar je wajen al'umma 'yan ƙasa sun tabbatar da abin da an ce ana yi an yi sannan ka je cikin ƙauyuka su mutanen ƙauye ka tambayi su shin abin da aka gayi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a wajen huskar likita ne a wajen huskar ruwa ne to amma liman mato wani mazaunin yamai na ganin akwai buƙatar canjin salon tafiya don ganin talakan nishar ya mori arzikin ƙasarsa mutane su barci hakkin talaka hakkin talaka kamar ne faɗa ma ba mutum guda sai ya canya abinci miliyon na kaga ba a ci gaba haka nan to kaga yanzu likita a ce ka zo komi a ciwon ka an yi maka kyauta shine muke batun tsaro na daga cikin abubuwan da shugaba isu ya mai da hankali a kansu a wannan jawabi inda ya jinjina wa 'yan kasar musamman mutanen difa ta hanyar amfani da wasu kalamai irin na kwantar da hankali saboda jajircewa akan mawuyacin halin da aka shiga a sanadiyar hare-haren boko haram shugaban kasar Nijar ya jaddada cewa nan ba da jimawa ba sojan kasar da kawayenta za su murkushe Boko Haram. Nan ma Mamman Sani Adamu ya ce akwai gyara. kaga dai matsala wannan da take faruwa a kasashe makwabtanmu ba fa cikin Nijar ne ta faru kasashe makwabta makwabta kuma abin da ya kamata mu yi mu kawo namu rundunoni mu jirge kiyaka mu tsare cewar mu za mu tashi mu shiga cikin wani kokowa da ake har cikin kasashe makwabta wannan mu wuce gona da iri ne A cikin wannan jawabi na ranar samun 'yancin kai, shugaba iso Muhammadu ya yaba wa tallafin ƙasar Amurka wace ya ce ta yi tsaye tsayin daka domin dafa wa jami'an tsaron Nijar a yakin da ƙasar ke yi da 'yan ta'adda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Allah Ubangiji ya ƙara albarkatar ƙasashenmu gaba ɗaya a duk inda suke a duniya. Kuna tare da sashen Hausa ne na murya Amurka a Washington DC. To haka kuma nakasassu na cikin waɗanda rikicin Boko Haram ya illata a sassa daban-daban na Najeriya. To amma suna kukan ba sa samun kulawar da ta dace, amma gwamnati ta ce tana iya ƙoƙarinta. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa. ba ma dai ga masu lafiya wani nau'in jama'a da rikicin na boko haram ta gayyara a najeriya su ne da kasasu wanda suka da gurago makafi kutare da kuma kurame domin kamar yadda alkaluma ma ke nunawa kawo yanzu akwai ɗaruruwan na kasasu da suka ta gayyara ba ma ga waɗanda suka rasa rayukansu. Asaran da nakasassu suka yi a rikicin Boko Haram ba ta misaltuwa domin wasu naƙasassu sun rasa rayukansu, sun rasa dukiyoyinsu, sun rasa jajensu sun rasa matansu domin na ƙasa sun ana magana na ƙasa su su suka fi kowa asara a wannan rikicin mutanen mu da su guragu da su makafi rikicin boko haram ma ya safe su sosai to sai dai kuma yayin da ku hankula ma ke kwantawa a yanzu hadakar ƙungiyar da kasasu a najeriya na ma kokawa ne game da shakulatin bangaren da suke zargin ana nuna musu ta wajen samun tallafi kamar yadda ake baiwa sauran al'ummomin da ke komawa kwamar da abubakar hosere da ke zama shugaban kungiyar nakasassu a jihar adamawa ya kuma bayyana halin da suke ciki a yanzu shi yasa abubuwan ma suke bawo mamaki sai ga kungiyoyi da yawa sun tashi tallafi ba sa neman ainihin kungiyoyin nakasassu wajen tallafa musu yanzu muna je ana kokarin kafa commission a uh, north east commission development commission wato hukuma ta musamman ta lura da arewa maso gaba ya kamata a ce nakasassu su ne safun gaba a wannan hukuma wajen ganin cewa tunda sun suka fi kowa wahala su wanda za a fi taimakawa rayuwarsu domin a inganta rayuwarsu ta makamannin samar musu da aikin yi da kokarin inganta su a wajen samar da ilimi kamar yadda ECR take kokari ta tallafa wa rayuwar mutane har da nakasassu. To wai kome hukumar bada agaji a Najeriya nema ke yi ne game da halin da nakasassun ke ciki? Malam Sani Datti shi ne kakakin hukumar ta nema a Najeriya ya bayyana irin tallafin da suke badawa. Sai ko da akam ka gane kasassu an fi ba su ma muhimmanci saboda an san suna da nakasa. Duk abin da za su ne kamar farko ko da wani abu za a raba za a ga in dai nakasashe ne za a ga ne farko ake fara ba su. Kuma za ga kasan su za ga ya dan fi mayan na masu waɗanda ba nakasassu ba yawa. Da mun su kungiyoyin suna koka kamar kan cewa hukumar ku bata damu da su ba dama ma da su a inda suka koma wuraren su da kuma wanda suke Eh, eh kasan kasan shi yanayin aikin nan namu fa wani sa'in korafi fa ba zai kare ba inda kana hulɗa da jama'a zaka iyaka kokarin ka amma korafi dole ya fito gaskiya. A bisa tsarin ma'aikatu na kasa suna karkashin kulawar ma'aikatar harkokin mata ne wanda hakan koyi sa ma na tambayi ministan harkokin mata da walwalan jama'a a Najeriya sanata Aisha Jimai Alhassan game da irin tanadin da ake wani kasa su a yanzu. Kaga wannan harkar su yana ƙarƙashin ministry na to ina da mitin da su su wa kenan su guragan da na kasassu mm. na kawo na zo wurin su ba manta da su ba na kawo musu sikokunan su su abinci da sauransu to na albishi zaki mu na albishi zaki musu ganin kanci wannan na taraba kenan amma akasari a wurin su na Najeriya gaba ɗaya yanzu haka a National Assembly akwai doka da an kusan eh, tsaye da ita ta zama doka an kusa fasin ya zama doka na kare hakkin su na kare mutuncin su na inganta rayuwarsu muna kokari da su sannan muna da eh, abin nan department musamman na nakasassu a abin nan a ministry mu. Ministan harkokin mata kenan a Najeriya sanata Aisha jimai Alhassan kuma fata ma dai shine Allah ka kashe wannan matsala ta 'yan kungiyar Boko Haram da aka shafe fere da shekaru shida ana fama. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausar naku ne na murya Amurka da ke Washington DC ga shirinmu na gaba. Himma ba ta ga garago. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da kuwa cikin wani sabon shirin himma ba ta ga rago. idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin cewa rayuwar gida najeriya ya fi nan turai musamman a lokacin da ya zo ya ce kudin najeriya ya fi nan amurka daraja yawwa kagan batun kasan aikin gwamnati da based on in zamu yi da kanmu gaskiya ne ai kaga saboda shi nake gaya maka batun kake tambayar tambayan buhari da baban gida mm. ka gane a mm. kuma na yi aiki lokacin shagari in za ka yi da kanka gaskiya ka gane ko komai za ka yi in dai za ka yi gaskiya ne to Allah na tare da kai mm. ai ka gan batun discipline nake fadi batun discipline da'a da'a yawwa to kaga lokacin nan da nake gaya maka nan on kamar yadda shi eh, Buhari ya zo lokacin nan shugaba Buhari ya kawo da'a ɗin shi nan ka gane da'a kwarai kuwa lokacin bari in gaya maka lokacin komi na tafiya daidai lokacin ni ina aiki industrial relations department lokacin in jirgin shugaban kasa in ya zo mu office dinmu ne muke command mu dai mu make sure kamar komi is available which kamar newspaper da sauransu ko wani abin da dai da abin da ake bukata yawwa hmm. to ka gani ko kuma lokacin shi shagarin da lokacin buharin eh, lokacin shi baban gidan ni na ga komai da dona na sani bambanci different ya different circumstances na sani na gaya maka kaman da'a din nan to da'an da nake gaya maka nan shi nan garin suke yi komin da suke yi nan garin suna yi ni ta gaskiya bisa tsari bisa kan tsari kuma in ka siya kan gaskiyarsu za ka samu alheri kwarai kwarai figan da ke tunani Eh, ina magana nuna bambanci na, launin fata eh to ka san bambanci dai zan gaya ko afirka din ma akwai bambanci hmm. in dai batun bambanci kake magana yau in ka duba yau ko ghana ko nigeria za ka gan wannan zai ce maka shi ba aushe ne wannan shi ibo ne wannan kaza kaza kaza kaza ne shi ma bambanci ne babban bambanci kuwa in ka duba mu duka baka ke ce hmm. ko kuma a gane ni za ka ji wannan zai ce maka shi shi kaza kaza ne shi Eh, bari gwambe ni shi ba gwamje ni shi ba aushe ne ko shi asanti ne ko wani da wani wannan ma bambanci ne to akwai irin wannan a nan da lokacin da ka zo ko kuma a wancan lokacin eh, ka kwatanta da eh, wannan lokaci eh eh akwai amma kuma wannan din ya depend on your wisdom watan da irin ya dogara ga irin basiran da kake da shi basiran ka wisdom ka ai ko ina ka je a duniyan ga yanda ka yarda kanka aka za same ka yanda ka aje kanka yanda aka zama za same ka in ka yi baki ne ya depend how to yanda ka yi represent din kanka yadda ka gabatar da kanka yawwa me shi ma in ya ganka ce respect ɗinka zai mutunta ka yawwa je ga ka ba hmm. yawwa yanzu alhaji huza na san tuna da ka kai wannan lokacin na sa akwai iyali a nan eh, iyali gaskiya akwai iyali daga gida najeriya ne koko har wa yau da nan din ne eh to ai ka san ni batu ni da aka fin iyaye na ga mutanen gane ne amma a gane din amin a gane din ni ba aushe ba zan fare ne to ina ji ina kaman 16 17 years hmm. aka dawo da ni Najeriya. To saboda shi a Najeriya aka rene ni bayan na gama farkon aji a Ghana kenan. To a nan Najeriya na zo na yi karatu na yi suku na fara aiki. Saboda shi in ba ma yanzu inda na samu izini nake yi in je Ghana ba. To da duk rayuwa na hankali na komai na a Najeriya. ka gane? Mm. To batun iyalai eh, akwai iyalai. ina da mata daya da yara uku eh, eh, yan najeriya kenan eh ita matan tawa mutumin gane ce sunanta ajiya rukayya sa'annan ata da farko sunanta ajiya zainab zainab na biyu jafar mai nasara sa'annan na uku ita ce ajiya zulayya to alhaji huza ya koma najeriya ko kuma gane kuwa Eh, gani yadda aka ɗauki lokaci nan eh, kuma aka aka saba da rayuwa nan to ai kamar kusan in gaya maka kamar Najeriya da Ghana kamar ya zan kwatanta ma kamar akori ne da alishi ko kuma sai dan eh, jimar dan jimmai kamar kai da wuya ko ba kai ba wuya kenan mm. to aka na doki ni ba ma aka yanda yanda gani Najeriya take kenan don yanda nake sha'awan zama gida yanda nake sha'awa sosai koma karfi na daga gida ina ji ya wuya ban kai ban kowace shekarar da ban zagayawa gida ba yanzu aka da nake maka zance rabona da gida kamar wata hudu wata hudu kenan yamma masu aure kamar kullum amma tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu a madadin bakon namu alhaji huza ciroma dan asalin najeriya kuma tashin ghana sai cuba hero Jodo ne wanda ya ta saucin shirin ni Lada Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To yanzu kuma sai mu je ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon na farko na cewa ina ta 'yan uwanmu al'umman jamhuriyar Nijar murnan bikin zagayowar kasar shekaru 56 da samun 'yancin kai da fatan al'umman kasar za su yi amfani da wannan rana wajen gudanar da addu'o'in samun zaman lafiya a kasarsu. Daga Isa Ramin Hudu, Hadeja, jihar Jigawa. sai kuma sakon banfa haruna bajoga da alhaji abubakar jibrin dan gusau suka ce assalamu alaikum voa hausa a madadin al'umman najeriya muna miƙa sakon taya murnan mu ga al'umman ƙasar jamhuriyar nijar makwabciyar mu akan cika shekaru hamsin da shida da samun yancin kai da fatan allah ya sa ƙasar ta samu ci gaba mai ɗorewa sako na gaba na cewa to al'umma arewa ya kamata mu kare dagewa da roƙon Allah domin kawo muna ƙarshen hare-haren ta'addanci da kuma samun dawwamammen zaman lafiya a arewacin Najeriya daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. wannan sako na cewa a gaskiya shirin da gwamnati take yi na sauya tunanin tsofin mayaka boko haram da ke hannunta ya yi daidai idan har an yi da gasken gaske a yi nasara domin sauya tunanin mutum abu ne mai wahalar gaske abin da zan cewa gwamnati a nan shine ta fara sakin waɗannan mutane kaɗan da take tsare da su tare da basu tallafi kamar yadda take baiwa tsofin tsagiru na niger delta albashi daga nasiru kainuwa hadeja sako na gaba cewa gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam ka ji tsoron allah ka bar koran mutane daga aiki saboda dan tuwon gobe ake wanke tukunya kuma duk abin da ka shuka za ka girbe shi daga adam a adam gashuwa wannan sako na cewa sanar da abu musab albarnawi da kungiyar is ta yi a matsayin sabon shugaban reshenta na yammacin afirka wato boko haram wani abun a yitar da shi ne kuma hakan ba zai sa jami'an tsaron mu su yi kasa a gwiwa ba a yakin da suke yi da kungiyar mu dai fatan mu allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda a najeriya da ma duniya baki ɗaya amin daga sha'abu idris kofar fada bulangu a jihar jigawa sai kuma sako da ke cewa kama wani dan damfara da hukumar yaƙi da cin hanci wato efcc suka yi abin yabawa ne a ƙarshe nake addu'a allah ya sa a yi masa hukunci mai tsanani domin saura su ɗauki darasi daga rilwani ibrahim london uba da alhaji salih atiku a garin uba jihar adamawa wannan sako na cewa assalamu alaikum voa hausa allah ya sa ziyara da shugabannin kasar togo da benin suka kawo a najeriya don ganin an kawo ƙarshen fashe bututun mai da tsagerun neja delta suke yi a kudancin najeriya muna fatan tattaunawa da za su yi tsakanin su da shugaba buhari na najeriya ya lalubo hanyar da za ta kawo ƙarshen fashe-fashen bututun mai a kudancin najeriya allah kawo muna zaman lafiya amin daga bashir kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji da ado salati goma ga annabi irijau da yusuf maiga mai gombawa sakonmu na ƙarshe na cewa assalamu alaikum voa hausa muna roƙon allah ya kawo da ƙarshen cewa da shugabannin da muka zaɓe su suke mana amin sako daga alhaji aruna bibi wahitar masuwa da bala muhammad dambam to kafin mu karkare bari mu koma ga inar amal ta mu takaitattun labarai laraba bayan afirka ta kudu suke zaɓe da ake gani zai jijjiga jam'iyya mai mulki da ta daɗe bisa karagar mulki jam'iyyar african national congress anc ta mamaye harkokin siyasar ƙasar tun da Nelson Mandela ya kafa jam'iyyar a shekarar 1994 amma ƙarƙashin jagorancin Jacob Zuma cin hanci da rashawa ya dabaibaye jam'iyyar yayin da ake fama da rashin aikin yi da kuma nuna waɗansu wariya ƙarƙashin jagorancinsa. Binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa jam'iyyar Democratic Alliance za ta samu galaba a birane da suka hada da Johannesburg, cibiyar tattalin arzikin kasar idan jam'iyyar ta samu damar shugabancin wato cin yanzu zai iya buɗe mata kofar ƙara samun kuri'u a zaben da za a gudanar cikin shekara ta 2019. Ɗaukar mako guda da Donald Trump ya yi yana jayayya da kazar daga Gazala Khan waɗansu musulmi iyayen wani soja da aka kashe a iraki ya sa ƙarin 'yan jam'iyyar republican fitowa fili suna caccakar ɗan takarar wani abin da ke ƙara nuna irin rashin jituwa da ke tsakanin ƙusoshin jam'iyyar da shi donald trump rasha ta musanta ikirarin da 'yan tawayen siriya da ƙungiyoyin kare hakkokin bil'adama ke yi cewa ita ke da alhakin harin gubar iskar gas da aka kai yau To da takaitattun labaran shirinmu na yanzu la'asar ya kammala sai kuma da daddare za mu sake dawowa inda za mu buɗe layukanmu musamman ma ga 'yan Nijar da yau suke cika shekaru 56 samun 'yanci don jin yadda Nijar ɗin take a wajensu a shekaru 56. Kafin mu sallama ga ta'aziyar gaisuwa da muka mika ga mararrabar kankara wato wani da ake kira sakatare wanda ɗansa ya rasu musa bawa wanda ya fama da rashin lafiya allah ubangiji ya ji kansa ya gafarta ya ba shi sakatare dangana a mararrabar kankara da ke malumfashi da haka za mu kammala shirin a madadin grace alheri abdu ta ni gabatarwa sai kuma wacce ta ba da umarni julie letters croatian injiniyan mu na yau aidin utko sai kuma ni usman ahmad kabara a washington dc ke fatan allah ya tabbatar mana da alheri mu zama lafiya yau da gobe sun shirya tsaf sai a kasance da rediyo kara matsa